يلا مسورفي تميدتي يلا مسورفي تميدتي يلا مسورفي تميدتي ترها دمك تميدتي يلا مسورفي تميدتي يلا مسورفي hamiditti dallam surfi hamiditti tarha damite hamiditti إبليس ترى تمدت غسم غيلا إبليس ترى تمدت غسم غيلا surfi, dalam survei kami diti dalam survei kami surfi, dalam survei kami diti terhadap kami diti ta midin ma da stil kama Hassama gaila ma da stil kama Baba Baba Nida kamara na mareka amma ni da ni zauna ya mai ya mai ma kasan ko ina ne zauna a goru goru ma ni ne shugaban ASG ba a mutum da ne kashe ya a alƙalga baba dan kaga iko zukura yaro wurin wargi aka wargi wani bindiga wane kyattu kuma mu ne manya a gari kuma mu ne ke gani mu ke gani mu sa a hana kware kware kai rade Allah ya zamanin gawa hmm. kun da tsani tara ko a nan to ran kai daɗe sha'ani na yara wannan yaro masa'un dan gidan malam baro ya umarci da mahaifinsa dole sai an mai shi kuma malam barau ya umarci da ɗan dole sai ya je libya ko a mai ya kyauta malam liman ah, kai malam liman ta da ta kanka saboda kuka karanta kuka sani kuma ku kuka san abin da daidai in kuka ganin ba daidai ba ku hana ko ba haka bane kwarai kware kai dade Allah ya zama ka Allah gafarta mai gari ta yi daidai haka ake so haka domin shi na da kyau a ce in an kawo abu mai gari kasar da malamai haka idan kaga cewa an kai duk abin da baka sani bai kai tambaya fasa alu ilal zikir wannan gaskiya ne Allah gaho ta an kawo abu ta ga ya kamata ka samu malamai kai musu bayani haka yake ko can ga mutanen farko haka suke yi suna so a dora mutane bisa soyayya annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam doran kai radi na'am Allah ya Allah ya zamani amin Allah ya zaman tare amin to ga ta shawara ran kai radi ina sauraron ka wasi hmm. ina son malam barau na'am ka san shi da taurin kai wannan haka ne eh, duk shi abin da ya bukata cewa shi kai shi sai ya same shi wannan gaskiya ne wajibi in son ne ka yi lamarin hukuma ta shigo cikin lamarin ranka idan eh, Allah ya ja zamani Allah ya ja rai ka ka shawara amma liman ka ji abin da ku ne kuka karanta kuka gani kuma ku kuke gani abin da daidai kuke gani abin da ba ne daidai ba kwarai kwarai kai daɗi Allah ya zama ni to ni malam Allah gafarta mai gari shawar da malam wasu ya kawo lalle ni ma na yadda da ita haka domin sanin kanka ne kowa ya san malam baro a garin yadda yake da taurin ya tilasta mu yaron dole sai ya je ne bai sannan ya masa aure idan ka duba kana ganin gawarin sanan duka an yi musu aure ai ni a gani na yaro dan ya ce ya masa aure kafin eh, kaman wannan yaron na malam barau ai abin alfahari wannan haka ne malami sauran kai da ne yanzu abin da nake so kai ka tashi ka je wajen ofisa yanzu nan ba da dadewa ba ka ce ina neman sarhana a fada gaskiya ka wannan shine adalci ya sa ta samu masha Allah ya mu dalika Assalamu alaikum ranka dade. Salamu Ka aika dogarin ka an kiran da kai. Wannan haka ne ofisa an zo. Na zo. Wato ofisa abinda nake so yi. Ina jin karan ka Ashe a taho min da Malam Barau eh. da shi da wannan dan gidan nasa Malam Masa'udu. an gama ranka da dai eh a zo a so min da shi saboda sha'ani na sun tsakanin shi da dan eh. eh lamari na da kace na abin a duba dai ko insha eh, Allah zan kawo maka shi ranka da dai eh, a ji a zo min da shi insha Allah ana a zo min da shi na a fada insha Allah ranka da ana kawo maka shi insha Allah gura ko ran shi eh abun da yasa nake son ka sai liben nan ka gane ko ina ta ganin wato abubuwan da 'yan libya suke yi ga iyayensu shi yasa nake son ka sai libyan nan ka gane ba wai akan banza ne nake son ka ta nan ba dan mu samu alkhairi in ka tai to alhamdulillah za mu samu saukin lamari Assalamu alaikum ranka dade akar makalla wa alaikum assalam wa rahmatullah mai gida lafiya dai ku ranka dade ai kun yace ta da kai da kai yaronka. me yake faruwa sai mun ta kofar mai gari jakin ana hakan ga kwatsam abu banda labarin komi Ba huce mutayin ta yanka canza kai bayani to wanga abu yaya yake to wanga abu to gare ku inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Aikin ka je ta ofisa, haka nake bare kwaran Allah ya da Allah ya zama Allah ubangiji kai da kudi amin ya rabbil alamin bare kwaran Allah ya zama amin ya rabbil alamin Allah ya zama amin ya rabbil alamin haka ne an sha wahala an sha wahala an sha haka dan ya so ina min taurin kai to mu za tu za nuna ma taurin kai hukuma ai ba za a jara hukuma ba a jara yayi wato kai malam wannan bare ya yi Allah ya zama yau a garin ko masallaci ka je wurin sallah hirar gidanka ake a kasuwa mu to ku kai ke hirar gidanka ake kwarai kwaran kai dadi Allah ya zama kai dadi na Allah ya ni lamari na idan na tashi yan abuna na cikin gidana ɗiba yi na zani ba mu shiga cikin lamarin gidana tattara malam ba mai wani baran kai daɗi Allah ya zamani Allah gafarta mai gari a ban dama in yi wa malam dama a rama to malam barau abinda yaron kai kawo na cewa kai mishi aure to ai ni a gani na yaro yayi daidai kwarai kuwa malam kai ma malam barau ka san cewa akwai abubuwa guda uku wanda suke kanka na yaron ka wanda haka bai kamata ba a ce yaro shi kawo maka shawara ta cewa kai mishi aure kuma kuwa malam liman yanzu ma da tsira shi kamun shi har da yaron ne suke shi ran karfi suna aiki tare ah, kuma ka caba kai mai ya za ka caba kai mai yaron karmi wannan haka ne ko fita sai kun shiga al'amarin nan kai da an kai maka armi ga kana an kai ai ga kana an kai dibe kai bido kudin armi wannan haka wannan ba hujja bace ta addini ta cewa sai ka tura yaron ka wata ƙasa sannan ka ce za ka yi mishi aure ƙwarai kuwa malam Hakin ka ne ko da bai je wani wuri ba hakin ka ne ka yi mishi aure idan ya kai mizani ƙwarai kuwa malam ma. wannan haka ne gaskiya ne ba liman na gode kuma Allah ya saka maka da alheri kai ka ji malam Allah ya zama ni ranka ka ji ko Allah ta tsawon tura ranka ya daɗi ka ji da kyau a nan tare muka taso da kai ƙwarai kuwa ranka ya daɗi eh ranka daɗe ban koma ya aiki ni daki hukuma idan mu daji mu da yaro Allah ta zan cire ranka ya daji zuwan nan na hukuma daji bai min ba ya bakanta min rayuwa amma zuwa ta gaban ku ranka Allah ta zama ni da shawara wadda nake alfahari da ita wannan haka na gamsu da wannan shawara wato malam na'am yanzu duniya da kake gani na'am kai kana taka ni yaro kuma yana tashi haka ne wai ko ranka yaro ya ga kai kuma ba nan kake duba ka san sha'ani na ran yanzu to al'amari ne wanda ya kai dole a domin da kuɗi wani kwarai ka daɗi domin a ja maka kuɗi a ka al'amarin ɗanka kuma kada in ji kada in sake ji wanda abu ya ƙara faruwa a gari Allah ya zama da domin a matsayina na mai garin garin na ce wannan abin ya samuwa ba ji labari ba ka da ka daɗi Allah zamani ka daɗi wannan al'amari kuma da kake al'amari ne na wani kwaran ka daɗi tare muka taso daga wani kwaran ka daɗi kai kai wani kwaran ka daɗi Allah zan ka daɗi kuma duk wanda duk sake ji ya ƙara irin wannan to zan ranka shi hannu wani kwaran ka daɗi hukuma za ta je ta kamo mana shi ba zan shi wani kwaran ka daɗi Allah mai gari na'am a dama shi ma na malam baro shi ma yi mai Na ba ka dama malam ba. Ina kake malam Musa'ud? Kana ji na ku? To Allah ne ya umarni da ku bi iyayenku. Bare kuwa malam liman. Iyayenku waje guda ne an ka ce ka musu biyayya in za su saba ma Allah. Bare kuwa an ka ta musu. Ba a yadda ba kai ma ma'aihinka cin mutunci ba ko kuma shi na saba ma Allah ne. An yadda ka yi masa ka masa amma ba cikin sabon Allah ba. sannan kuma shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ittabiru aba'akum tabarrakum abana'akum yace ku iyayenku kuma ƴaƴanku su su bi ku wanda haka ne malam jiba haka biyayya ka ga ma'ayyanka shi zai sa kai ma in yaran ka sun ka taso kai ma su bi ka haka ne kwarai kuwa ba ta ka dibo wannan askin nashi da ganin wannan aski abe kamata a ce dan musulmi yana yin wannan aski kai kaga wannan askin kaga wannan eh. ka dibi dai biya zamu yi duk an sa ba kullum raka wannan mataki da ka ɗauka ba daidai ba ne ka ɗauka a ƙasashen a ƙasar libya ka ji abin da ake a a radio a kasar ko mutum da a kashe kwarar kwarar ka allah ja mutum ya fi akalita wanda ba su ji ba su kwarar kai da ka kokarin tura ɗanka a can kace sai ya je ai mai abu Bare ya Waziri? So mai gari. Na'am. Lalle na ji shawara. Bare kuwa ranka ya daɗe. Allah zama ni ranka Shawaran nan da zai zo da. Allah zan tsawon cire ranka Ba yi na ɗaya ba ne. Ranka ya Na'am. Alhaji Ya'u shi ne ya to min da wannan shawara. To amma tun da ni ji haka ga bakin ka ranka daɗe Allah za mu kowa gida zai samun yaron da sauran yan uwansa mu yanke hukunci in Allah ya yarda a shekarar nan ta bana za mu bi bayan mu ga yadda lamarin zai kasance in Allah ya dafa muna za a yi masa aure wannan haka in Allah ya yarda Allah ya zama da murninka Allah zan zama ba mu taka ba ba za mu taka dokar ka ba sarki haka ne ranka daɗe wato malam barau na'am wannan abun da kai kuma na gode taka maka wannan haka ne kuma wannan kayi min daidai a je gida a je a shawarta ma jama'a a dubi al'amarin yarabi to na ji ba ne ranka ja da hukuma ba yi bane wannan haka ba a kawo ma hukuma wurin kai wannan haka ne ala da tsoron ranka dake duk wanda ya kama hukuma wurin kai ya kasa Wannan kuwa. Don me Allah ya kawo mahukuntan dan tsara lamurra. Wannan haka ne. Ranka ne. Allah zamani ranka Allah ya lafiya. malam Allah da zan tsara ranka ne. Ka tashi malam baro. Ka tashi a ciki. Abin nan, ai magana yaran nan. Eh, irin ku ake so, irin ku ake so malam eh, Irin ku ake so. Kun yi daidai malam baro. Irin wannan abin kai sai. A sha kwallon yara. Mm. Eh, a rinka jin kwallon yara. Ba zai ƙara faruwa. A ƙara ba su tarbiyya. Zai jin yara. Kwarai kai rade. Allah ta zamani ranka ya daɗe. Allah ta tsare ranka ya daɗi